a dai taron jin ra'ayin jama'a game da wannan batu da ake cece ku ce a kai na sake fasali zamantakewa da masu siyasar kasar wanda kwamitin da uwar jam'iyyar APC a Najeriya ta kafa ke gudanarwa a fadin tarayyar kasar tsohon dattijo Ahmad Joda ya ce Najeriya fa ba za ta rabu ba ganin irin gwagwarmaya da rikita-rikitan da aka sha a baya wato kama daga yakin basasa har zuwa rikicin Jintuwa amma har yanzu kasa a dunkule take wuri guda to sai dai kuma Ahmad Joda wanda ma shine ya jagoranci kwamitin da shugaba Buhari ya kafa domin duba hanyoyin tada koma daga kasar na maganin fa akwai bukatar gyara fuska a wasu fannoni inda koyi kira da kirkira da gundumomin tarayya wato federating union da jama'a za su amfana maimakon mazaɓun majalisar dattawa da ake da su a yanzu domin magance koke-koke da ma kuma matsalolin da jama'a ke ciki. I believe that we should create substantial numbers of federating units strong enough to be viable and be able to function as government within the needs and the resources of the various units. Tun farko ma da yake yaya kallabin taron wanda ko ya kunshi juwan adama da taraba gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo umaru jibrila ya ce ko da yake akwai fa bukatar samun gyara a wasu fannoni da ya kunshi kason da ake baiwa jihohi da ma kuma batun samun yan takara na indifenda to amma ko al'ummar jihar adamawa ba za su ma goyi bayan duk wani yunkuri na raba Najeriya ba. We cannot talk with this country. We can only be united, prosperous if we are one. Uh, that is my position. Wannan batu da na sake fasalin kasar na ko ci gaba da jace ce kuce inda ko wasu ke ganin ya dace yayin da kuma wasu ke ganin ma bai dace ba da yake bayyana ra'ayinsa. Tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya ce ko ba komai akwai ma fa bukatar duba wasu batutuwa. Ai da gwamnati an yi ta ne kawai domin ta bude su haɓaka arzikin ƙasa wani ne na ra'ayi kan mutum sake fasalin siyasar ƙasar nan ko kuma tsarin ƙasar nan. eh to eh, domin rashin gaskiya da rashin adalci da kuma dimbin ayyuka da aka ba wa gwamnatin tarayya sai ya zama to kowane bangare na ƙasa na kuka yarba na kuka ibo na kuka yan naija delta na kuka kazalika na rewa ba wani wanda bai kuka eh, wannan kira na canja fasali ko kuma tsarin ƙasa sun bace shi tun dubu biyu da shida tun bambar da eh, aikin mataimakin shugaban kasa ba na fara ya ce to lalle kuwa idan muna so mu zauna kasa guda sannan mu samu ci gaba to ya kamata a sake tsarin kasar nan domin a rage wa gwamnatin tarayya karfi waɗansu ga jihohi ko kuma waɗansu ga zonal shirya-shirya a dawo da waɗansu eh, ayyukan ne da kuma powers ne kan ba haka aka yi ba to za a samu matsala kwarai daga su kawo yanzu tuni har wasu yankuna sun dauki matsaya yayin da kowatanni uku ne ma kwamitin da apc ta kafa zai kwashe yana gudanar da aikin ji da mata tare rayun jama'a kan wannan batun ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya.